safiyar asabar bakwai ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da daya ga watan julai shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasat na 109 daga cikin jeren giyar kasusan karatun littafin iqtida usratul mustaqim mukhalafata ashabil jahim wallafar shekul islam ahmad bin abdul halim bin abdul salam ibn taymiyat al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin iqtida'u siratul mustaqim yana karantar da mu ne aqidar musulunci tabbatar da wato alwala'u wal bara ibn taymiya na kawo mana nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda suke tabbatar da haramcin koyi da kafirai haramcin bibiyar tafarki da tsari da manhajin kafirai sawa'un waɗannan kafirai zuriyar ne maguzawa ko kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara Allah ya saka mashi alkhairi muna ta bibiyan ibnu taymiya yana tattauna mana mas'aloli dangane da ainihin wato hukunce-hukuncen da ke da alaka da kaburbura da ibadojin da ake a wurinsu da abin da ya halasta da abin da bai halasta ba a inda har ya tsallaka zuwa ga maganganu da suke da alaka da ainihin wasu hukunce-hukunce da suka shafi ainihin abubuwa masu alaka da waɗannan za mu tashi a inda yake magana akan mas'ala ta ayan nan faɗin Allah da Allah ya faɗa cewa واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ابن تيميه يجي وقد قال الله تعالى الله ابنجي مدوكين سركي yana cewa واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام kuma ku ji tsoron Allah ubangiji allazi tasaaluna bihi wanda kuke roƙon junanku da shi kake cewa don Allah ayi mun min kaza wal arhama da kuma wato wattaqul arhama ku ji tsoron zumunci kada ku datse shi kar ku yanke zumunci malam yace ala ati hamza wa ghairihi mimman khafada arham yace yana so ya bayyana wannan hukunci ne a bisa qira'a hamza da waninsa waɗanda suke yi mallafazin al'arham wasali ƙasa su karanta shi da wattaqullaha tasa'aluna bihi wal arhami al-imamu hamza ibn habib ibn uh, umara az-zayyat abu al-kufi wannan babban malami daga cikin malaman sunna da malaman qira'at Allah ya gafarta mishi shine yake karanta wajen da wal arhami haka nan ma ya tabbata cewa ibnu Abbas a cikin sahabbai da al-hasan al-basri a cikin tabi'ai duka suna karanta wajen da haka al'imamu hamza sunan shi kenan hamza ibn habib ibnu umara az-zayyat abu umara al-kufi babban malami ne na kasar kufa daga cikin malaman hadisi da alkur'ani da ƙwarewa ta musamman da yake da ita akan ainihin wato ilimi na gado ya rasu hijira da shekara 156 Allah ya gafarta mishi yana da hadisai a cikin al-kutubul arba'a da littafin sahihu muslim a cikin ashabul kutubus sita al-Imam al-Bukhari ne kawai bai fitar da hadisin shi ba babban malami ne masanin fiqhu masanin hadisi mai tsoron Allah da takawa wanda ya kware a wajen ainihin wato ilmomi da dama yana sana'ar sai da mai ne yana siyo mai daga Hulwan ya kawo shi kasar su ta eh, Kufa yana siyarwa eh, wato babban attajiri ne mai safara kisa yake ce mishi malam Hamza Az-Zayyat mai sai da manja misali Eh, wasu malamai suna kyamar kira'arsa daga ciki akwai al'imamu ahmad ibn hanbal saboda yawan sakat da yawa a cikinta karanta tarihinsa a cikin tafin siru a alamin nubala da littafin ainihin wato eh, ma'arifatul qurra al-mashahir ko al-qurra al-kibar duka dina al-imamu zahabi da littafin tarihul islam duka dina al-imamu al-hafid shamsuddin zahabi Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu amma zahabi kamar yadda ya faɗa a cikin tarihin ya ce ijma'i da ya kulla akan karɓar kira'a hamza ɗaya ce daga cikin kira'o'i bakwai tabbatatu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama. an samu malaman da ma idan suka ji ana sallah bayan an yi kabbara an aka yi karatu da karatun watan hamza sai kawai su fita sun fasa yin sallah saboda wato rashin yadda da wannan kira wallahu musta'an to wannan wurin ta sa'alu bihi an samu masu karantawa da tasa'aluna su ne asim da shi hamza ɗin da kisa'i wasu kuma suna karantawa da luna da shadda kan sino su ne ibnu kasir kenan da nafi'u da ibnu amir waɗannan su suke kanta shi da luna. malam ya ce ah, wa ƙalu tafsiraha wa ƙalu wanda suka karanta suka ce wal arhani sai aka ce fassarar ta ma'anarta ai yatasaaluna bihi wa bil arham suna roƙon Allah suna roƙon junansu su ce dan Allah kuma suna roƙon junansu su ce dan zumunci kama yuqalu kamar da za a ce sa'altuka billahi wa Rahimi, na roƙe ka dan Allah kuma dan zumunci wa manza za'ama minan nuhati annahu la yajuzu al'atafu ala ad-damir al-majrur illa bi'adati al-jari daga cikin malaman nahwu musamman basariyawa kenan Jumhurin basariyin waɗanda suke ganin cewa sam bai halasta a sake yin atsafi akan suna majruri ba ba tare da an maimaita harafin jarran haka malaman nahu suka faɗa, malaman nahu basara kamar da ainihin al'imamu ibn malik yake fada a cikin alfiya yake cewa wa audu khafidin lada atfin ala zamiri khafdin lazimun kad ju'ila ya ce wa laisa indi laziman wa kad ata fin nasri wan nazmi sahihi musbata ya ce wa audu maimaita harafin jarra shine khafid lada atfin kafin a yi atsafi ala damirin hafdin kafin ayi yi atsafi a kan damirin harafin jarra lazimun ya ce sun ce dole ne ƙarju ila haka suka ce walaisa indi laziman ya amma ni a guna ibn malik ba dole ba ne wa ƙad'ata tunda dai an samu ya zo babu maimaitawan fin nasri a cikin zube wan nazmi da waƙe a sahihi ingantacce musbata ya zo ya tabbata babu maimaitawa qur'ani ma ya zo da shi shine kamar nan kamar faɗin Allah sabili wa wasaddun anis sabili wal harami wal harami atsafi ne akan ainihin wato wasaddun anis sabili wa kufrun bihi to kaga da sai a ce wa bil masjidil harami amma sai aka ce wal masjidil haram da qur'ani ya zo da shi an samu larabawa suna faɗan haka a cikin shahararriyar magana da aka ake ruwaitowa larabawa suna cewa a suna faɗi su ce kamar da zai kawo mana gashi nan a cikin matinin za karanta ma fiha ghayruhu wa farasihi Dan haka yace malaman nahawu wadanda suka ce ba a iya adafi kan damirin jarra sai an maimaita harafin jarra yace to suna faɗan wannan ne a matsayin shine abin da ya fi shahara fa inna ma qalahu lamma a galibal kalami bi i'adatil jar sun faɗa haka ne saboda sun ga cewa mafi yawan zancen larabawa yana zuwa da maimaicin harafin jarra kamar da Allah ya ce misali fa khasabna bihi wa bi al-arda kaga fa khasabna bihi wa bi darihi aka maimaita ba'u haka haka ainihin wato fa qala laha walil ardi fa qala laha walil ardi itiya tawan kaga an maimaita lamun din ko da fadin Allah na'budu ilahaka wa ilaha abaika kaga na abudu ilahaka ba a ce wa aba'ika ba sai da aka maimaita wa ilaha saboda shine ainihin wato zai zai fito da zancen fili babu iskali wajen wasalce shi to da suka ga wannan shi ya fiyawa a cikin zancen larabawa sai suka ce malaman nahun basara kenan saboda suna da itiradi ba sa an san shawab sai suka ce duk inda aka samu irin wannan to shazi ne yanzu wannan ayar akwai malaman nahawun basara da suke tsaurin ido su ce ayi akwai kusuri a cikinta da an karanta wal arhami sai su ce lahani ne tare da cewa kira'a ce tabbatacciya daga sahabi ibn abbas malaman nahawun basara suna da wannan tsaurin idan game da kuskurantar da duk abin da ya saba wa asalin ka'idojin da suka saka Allah ya gafarta musu malai ya ci gaba da cewa a don haka sai aka samu daga cikin malamai waɗanda suke ba basariyawa ba malaman nahawun kufa musamman da kuma yunus ibn sa'id yana daga cikin malaman nahawun basara amma shi da al'akfash da jumhurul kufiyun sai suka ce al'kufi sai suka ce babu laifi ka karanta littafin tafsir na ibn ashur da ibn kathirin da littafin audahul masalik na ainihin wato sharhin alfiya da littafin shuhurul zahab dukkanin suna limamun uh, Ibn Hisham al-Andalusi duk sun yi waɗannan maganganu da tabbatar da cewa babu laifi ya halasta yi atsafin ba matsala bane insha Allah kamar yadda yake gashi ƙwar'ani ya tabbatar Ya ce uh, uh, wa illa in ko ba haka ba faƙad Su min Aminal Kalamil arabi na firhi wa nazmihi an ji zancen larabawa waƙensa da zubensa an ji a cikin shi al'atsafu an ji wannan atsafi biduni zalika ba tare da maimaitawa ba kama haka sibawai kamar yadda sibawai ya bada labari cewa ma fiha ghairuhu wa farasihi wannan farasihi adafi ne akan wancan damiri na ha'un ghairuhu to wannan hudun damiri ne wanda yake fi mahallin jar to sai aka yi adafin wa farasihi a kansa ba a ce ba a maimaita a ce ma fiha ghairuhu wa ghaira farasihi ba ina fata mun gane wala darurata huna cika kuma nan babu larura tunda ba waka bace da waka ce sai a ce laruri ne kamar da su basarewa suke faɗa. kama yadda i mislu zalika kama yudda'a mislu zalika fi shi'ri kamar da suke wannan tutiyar idan game da waka ne sai su ce eh ai akwai watin darurar wazani ne li'annahu wa li'annahu qad sabata fi sahihi anna umar qala yace kuma saboda ya tabbata a cikin ingantacciyar riwaya cewa umar ya ce allahumma inna kunna idza ajdabna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqiya ya allah mu mun kasance da idan mun shiga cikin watan kamfar ruwa fari sai mu yi tawassuli da manzanka da addu'an manzanka alaihi salatu wassalam sai ka shayar da mu ruwa sai ce na tawassalu ilayka bi nabiyina fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina yau kuma ya Allah muna neman tsanantuwa zuwa gare ka da addu'ar baffan manzanka Abbas kenan radiyallahu anhu wa salawatullahi wa salamu ala nabiyyi ya Allah ka shayar da mu ruwa fa yusqauna sai a shayar da su ruwa wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin sahih bukhari wa fi an-nasa'i wa tirmidhi wa ghayrihima min hadisi al-a'ma alladhi sahahu tirmidhi sannan a cikin littafin al'imamun nasa'i da al'imamun tirmidhi da wasu littafan da isnadi tabbatacce wanda tirmidhi ya hassana shi hadisin makahon nan annahu ja'a annabiyyu eh, ja'a annabiyya sallallahu alaihi wasallama fasa'alahu an yad'u Allah an yarudda basarahu alaihi makahon yazo ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah ya mishi addu'a Allah ya dawo mishi da ganinsa fa amarahu an yatawadda fa yusalliya sai manzo Allah ya umarce shi cewa yayi alula yayi sallah raka'ataini yayi sallah raka'a biyu wa yaqula yace Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahma yace ya Allah ina roƙonka kuma ina fuskantarka ta hanyar manzanka annabi Muhammadu manzan rahama din nan salawatullahi wa salamu alaihi ya Muhammad sannan sai kuma yace ya kai annabi ya nabiyallah ya kai wannan annabi na Allah inni atawajjahu bika ila rabbi ina fuskantar ubangiji na ta hanyar addu'arka fi hajati game da wannan bukata tawa litaqdiyaha dan Allah ka biya mu ita ya Allah Allahumma fashaffi'hu fiyya ya Allah ka sanya ni cikin cetan manzanka manzo Allah ya ci mishi wannan addu'a haka ainihin al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito da isnadi sahihi haka al-Imam Ahmad ma ya ruwaito fada Allah sai wannan bawan Allah ya roki Allah manzo Allah kuma ya mishi addu'a din bayan shi ya roki Allah faraddallahu alaihi basarahu sai Allah ya dawo mishi da ganinsa wal jawabu an hara an yuqala to yanzu wani sai ya ce ito ai gashi an yi tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi an yi tawassuli da Abbas gashi manzo Allah ya bada umarni ai tawassuli da shi ga waccan aya da karatun wal arhami ta ba da dama a yi tawassuli da rahimu kenan ya ce to faljawabu an haza amsa da za a bayar game da wannan an yi kala sai a ce awwalan abu na farko larai ba annallaha ja'ala ala nafsi haqqan li ibadihi babu shakka akan cewa Allah subhanahu ta'ala ya sanya wa kanshi haƙƙi ga bayinsa shi da kanshi ne yace bayina suna da haƙƙi kaza a kaina kama ƙala ta'ala kamar da Allah yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'mini mun daura wa kanmu tilas musu Allah za mu taimaki muminai mu ba su nasara wa kama qala ta'ala kamar yadda Allah kuma yace kataba rabbukum ala nafsihi rahma kataba bi ma'ana awjaba rabbukum Allah ubangijinku ya wajabta wa kanshi yin rahama to wannan shine malamai suke ce ma wato haƙƙi ne na na tafaddul Allah ya wajabta wa kanshi wannan haƙƙi ne don falala ba wai don ya biya su haƙƙin abin da suka yi ba ba wai don suna da wani abu da suka yi zai biya su mukafa'a ba Allah ne ya ba su rai ya ba su dukiya ya ba su addini ya sa musu imani kuma suka bauta mashi sannan sai ce kuma to haƙƙi ne a kaina in sun yi wannan bautar na biya su haƙƙi ne a kaina in sun yi sadaka na biya su kaga duka komai nashi ne da mutanen da dukiyar da da taufiƙin gam da katar ɗinyan aikin alkhairin duka na Allah ne da haka babu wani haƙƙi da bawa yake da shi haƙƙi wai na musayi yadda yake haƙƙi tsakanin mutum da mutum in akwai bashi ko ciniki ko jingina ko alƙawari ya cika ba irin wannan bane wannan haƙƙi ne na tafaddul mu'tazila su ne suke wa Allah rashin kunya su ne ba su da hankali kamar da ibnu hazm ya faɗa a cikin al-milal alfisal filmilal wal ahai wani hal cewa su suna faɗan wannan haƙƙin ce sai ka ji suna ya ce suna da hauka haka ya faɗa junun hauka da ka sani haka ya faɗa karanta ainihin babin da ya magana akan mu'tazila yace mu'tazila suna da hauka sai ka ji dan yana cewa haƙƙi ne akan Allah dole Allah ya kaza dole Allah ya kaza ne masu cewa dole Allah ya al-asla wa qawluhum inna salaha wajibun alaihi zurun ma alaihi wajibun da suke cewa dole ne Allah ya yi abin da ya dace kuma dacewa bisa tunaninsu ba su ne za su tunanin cewa kaza ya dace sai su ce dole Allah ya ya dace misali su ce ya dace Allah ya saka duk wanda ya mai aikin alkhairi aljanna sai su ce to shine ka akida su ta al'adun dole kawai wanda ya aikin alheri Allah ya sa shi aljanna dole wanda ya aikin da ba na alkhairi ba sai su ce dole Allah ya sa shi a wuta wanda kuma bai aikin alheri ba bai aikin da ba na alkhairi ba sai su ce to ya shiga manzila bainal manzila ta yi wannan addinin mutazila kenan addini ne rashin kunya ga Allah Allah ka tsare mu da haka za ga suna iya raddin komai da hankalin su ya kasa karɓar shi shine ibnu qayyim yake fara a cikin duniya yana cewa malil ibadi alaihi haqqun wajib malil ibadi alaihi haqqun wajib huwa awjaba al-ajra al-jazila al-shani huwa awjaba al-ajra al shani malil ibadi alaihi haƙƙun. bayi ba su da wani haƙƙi akan Allah wajibun wanda za a ce na dole ne huwa aujabal ajar al'azima shani shine ya wajabtawa kanshi lada mai girma ne shi Allah mabuwayi ce kalla wala amalul lahu wala amalul ladayhi sa'igun yace kuma sam babu wani aiki a gare shi wanda za a ce wai ya kai yawan a biya da ladansa wato babu aiki da mutum da Allah ya biya shi ya ce wai Allah ya iya biyan Allah don misali kaddara ka shekara sittin a duniya kana ibada sittin to za a biya ka bilmukarana muqarana kenan bayan shekara sittin sai ka ba aljanna a ce kowace shekara da irin shekararta kaga shine mukafa'a kenan to kuma sannan shekarun lahira ba irin na duniya bane inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma udu kaga ba Allah mutum ba zai iya yin abin da zai ce ya biya Allah ba ko kuma abin da Allah ya bashi na ni'ima wai ya kai saboda yawan aikin shi ne shi sa manzo Allah faɗa ya ce ba za ku shiga aljanna dan ayyukan ku ba sai dan falala Allah aka ce har kai ce har ni illa ya da ni Allahu bi rahmati saboda kalli kuma baya ga haka kalli irin kusurin da muke da shi gazawar da muke da ita wajen farillai da sunnoni da sauransu yanzu ɗauki misali kwaya ɗaya da aka ce an gwada sallar mutum bata kai ba za a cika mashi da fili to kalla da kyau ka gani nafilar da muke ta kai nagarta farilla in ka bayan nafila ba ka ji kamar kana yin wata sallah ce mai muhimmanci to kuma an ce da shi za a yi ciko to ya za a cika da shi kenan tunda bai ma kai kyan na asalin ba kawai falala Allah ce da haka kullum mai ta'adda Allah ya sama a cikin falalar shi Allah ya rangwanta mana ya gafata mana zunubanmu da haka wannan haƙƙi ne na falala da Allah ya ɗaura wa kanshi cewa idan bayi suka yi tauhidi suka mutu da ainihin tauhidi babu shirka sai gafata musu idan bayi sun yi imani sai ba su nasara Allah yana da rahama wadda ta galabaici azabarsa Allah yana da ainihin tausayi da sauki wanda ya hauhawa akan fushinsa da intikaminsa Allah ka gafata mana wa fi sahihaini annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala li mu'adh ibn jabal wa huwa a cikin bukhari da muslim manzan Allah ya ce da ainihin wato mu'azu dan jabal shugaban malaman lahira radiyallahu anhu ya ce masa a lokacin yana goye da shi mu'azu manzan Allah yana goye da shi akan abun hawa ya ce ya mu'azu a tadari ma haƙƙullahi ala ibadihi kai mu'azu ka san me haƙƙin Allah akan bayi Ƙultu Allahu wa rasuluhu ya ce ya manzan Allah Allah da manzansa suka fi sani qala haqquhu alaihim alla ya'budu an ya'budu haƙƙin Allah akan bayi shine su wa Allah wala yushriku bihi shai'an kada su shirka da Allah atadri ma haqqul ibadi ala idan fa'alu zalika ko ka san menene haƙƙin bayi su kuma akan Allah idan sun aikata haka qultu sai na ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi suka fi sani qala yace haqquhum alaihi Allah yu'azzibuhum haƙƙin a kan Allah shine kada Allah ya yi musu azaba matuƙar sun yi imani sun yi tauhidi sun yi aiki fahaza haƙƙun waje wajaba bi kalimatihi tamma wa wa'dihi sadiq malai ce kaga wannan haƙƙin ya wajabta ne ta hanyar kalmomin Allah cikakku da alƙawarin Allah na gaskiya ba wai su bayin ne suka kawo haƙƙin ba وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق malamai sun haɗu akan cewa duk abin da Allah ya alƙawari to abin tabbas ne zai faru saboda cikar gaskiya Allah da cika sa. wa man awfa bi ahdihi min Allah wa tanaza'u sannan malamai suka yi jayayya hal yujibu bi nafsihi ala nafsihi to yanzu nan Allah da kanshi sai ya daura wa kanshi wani abu na wajibi ala qaulaini maganganu biyu wasu ka ce i wasu ka ce a wa man jawwaza zalika ihtajja bi qawli subhanahu wanda yace eh Allah yana da yancin ya daura wa kanshi abu na wajibi ya kafa hujja da fadan Allah da Allah yace kataba rabbukum ala nafsihi rahma bimana aujaba rabbukum ala nafsihi rahma ku ya wajaba kanshi rahma wa bi qawlihi fil hadisi da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi as-sahih ingantacce da ainihin manzon Allah yace Allah ya ce a cikin hadisul qudusi inni haramtu zulma ala nafsi lallai na haramta wa kaina zalunci waja'altuhu bainakum muharrama kuma na sanya zalunci ya zama haramun ne a tsakankaninku ya ku bayi al-imam muslim ya fitar da hadisi akan haka wal kalamu ala hadha mabsutun fi mawdi'in akhar ibn taymiya yace zance akan wannan qadiya ta yuwa ko rashin yuwar a ce ga wani abu wajibi akan Allah da ya daura wa kansa yace to ba na aka tattauna ta ba sai ka koma littafin iqamatu dalil ala ibtal al-hiyal ta ibn taymiya din da kuma littafin qa'idatun dalila fi tawassul wal wasila da majmu'ul fatawa a waɗannan wuraren ya tsaya ya rage kwanduwa yayin magana akan wannan mas'ala da tabbatar da cewa eh Allah yana da yancin ya wajabtawa kanshi abu kuma idan ya wajabtawa kanshi saboda cika alƙawarinsa Allah yana cika alƙawarin baya sabawa alƙawarin da Allah ya yi na falala da rahama to Allah baya saba shi saboda cikar falalarsa amma alƙawarin da yi na azaba da intiƙami to Allah yana ahuwa yayi rahama a kansa saboda cikar falalarsa nan ma wa amma ijabu alayhi subhanahu wa ta'ala wa at-tahrimu bil ala khalqihi fa hadha qawlul qadariyya amma sanya wa Allah a ce kaza wajibi ne akan Allah ubangiji kaza kuma haramun ne akan Allah ana wa Allah kwatanci da bayinsa kamar yadda za a ce wajibi ne akan bayi su sallah haramun ne akan su sha giya kaga wannan shine kaidar bayi ko to irin sanya wa Allah irin wannan kaidojin malam yace fa za qaulul qadariya wannan magana qadariya ne qadariya kuma dai su din ne su ne mu'tazila suna da yana daga cikin sunayensu wato wasu mutane ne waɗanda suka samu matsala a cikin rayuwarsu asalin tarihinsu yana bayuwa zuwa ga kamar da malamai suka bayyana karanta littafin alfarqu bainal firaq ta albagdadi da littafin ainihin wato almilalu ta alimamu imamu ash satani da littafin al-fisal wal ahwa'i wan nihal ta malam ibnu hazmin al-andalusi Allah ya gafarta musu gaba da da kuma littafin majmu'atul adiyan al-mawsu'atul muyassara lil adiyani wal madhahib muasira wanda ainihin wasu majmu'a na malamai suka buga duk wannan tafai mana nan da su a saman maktaba mu dinnan walillahi alhamd zaka ga bayanai akan ainihin wato mu'tazila da sunayensu daga cikin sunayensu akwai wannan suna na qadariya saboda musun kaddara da suke daga cikin sunayensu akwai mu'tazila din saboda kasancewa ko dai dan sun jaye jikinsu daga dukkanin al'umma musulmai sun ce su kaɗai suke da hankali suke da tunani suke iya fassara nasoshin alkur'ani ko kuma saboda kabilar ta faru na itizal da wasil bin ata ya aikata a aikace na gujewa majalisin malamin shi alhassan bin abil hassan albasari Allah ya gafarta mishi duk wannan malamai sun kawo game da abin da sai ce musu mutazila suna da ainihin tsaurin ido da barna a cikin aqidarsu su ne masu magana akan tauhidi a bisa irin wannan tsari nasu da adalci a bisa irin wannan tsari nasu da kuma manzila bainal manzilataini da ta'awilus sifat da da ainihin wato kore sifofin Allah da ƙaryata nasoshin hadisai ingantattu da zaran sabawa hankalinsu daga cikin simat na mu'tazila akwai kuma raina hankalin musulmai ganin cewa duk wani musulmi wanda baya cikin su to wawa ne yaro ne bai san abin da yake ba bai fahimci na sun shi ba irin yadda wannan Dr. Ahmad Abubakar Gumi yake irin shi ne irin tarbiya ce ta mu'tazila wato ya kamata mutane su gane mu'tazilanci da ake fada ko sufanci ko kadariyanci ko salafiyanci ba fa sai ka je an maka ID card ba sannan ka zama dan wannan akida in dai kana aiki da mujibat na shi shikenan kamar Hausa ne ko da ba kai ba haushe ba ne uwa da uba in dai kana jin hausa ka zama cikin hausa yes yanzu ka je kudin ana rikici akwai wanda fasto ne ma an kashe shi da sunan bahaushe saboda dan arewa ne fasto ne dan jos ana rikici a fatakon arna yan wanshi suka kashe shi suka ce shi ma bahaushe kuma malami ne a addinin ma saboda mai hausa yake so don haka identification na ƙungiyoyi. na addini yana bayuwa ne zuwa ga duk wanda ya iltizami da aqidar salafiya da kake faɗa a baka ne to ba salafiya bane kai ko kana bin manhaji na salafiya kafin mutum ya zama salafi sai akalla ya lazimci abubuwa guda hudu waɗanda suke ba shi dama ya zama yana kan manhajin salafiya na farko dole ya dace da salaf akan aqidarsu aqidarsu game da isbat game da ainihin ilahiyat game da ainihin wato aƙidarsu su game da rububiya dole sai ya dace da su akan wannan shine mataki na farko mataki na biyu dole dace da su akan manhaji manhaji anan shine salan yadda suke rayuwarsu salan yadda suke addininsu salan yadda suke ibadarsu salan yadda suke raddi salon yadda suke gudanar da mu'amalolinsu tsakaninsu da sauran mutane manhaji kenan na uku sai kuma a talaki wal istidlal dole ya dace da su a wajen talaki ta ina salaf suke tsotso abubuwan da suke kafa hujja da su kuma ya suke kafa hujja da su shine a talaqqi wal istidlal to mafi yawan wanda suka fada anan suke faduwa mafi yawa za ga mutum za a ce A, be musa aqidar salaf ya yadda da sifatu al-khabariyya ya yadda da su kamar shi wannan da ke Kaduna za ka ji baya musu sifatu al-khabariyya ya yadda yana kururuwa ka ji mutum yana kururuwa cewa yana bin manhajin salaf amma sai ga wajen atalaki wani sidilal to sun sha bamban da salaf saboda agun salaf talaki shine an san alkur'ani doransa da an san matanin sunna doranta lita inganta fassara fa fassaran magabata din daga cikin sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina ɗabaka uku to amma wajen an san fassara ba a ware ƙwaya ɗaya a ce sai fassarar shi duwar ta inganta ko ba ta saba ma waɗancan asalin ba ana karba ina muka gane wannan sahabbai isu isu babu wani ƙwaya ɗaya da suka ayyana cewa sai fatawar shi za a aiki da ita suna aiki da fatawa duk wanda a cikin ya san fatawa duk wanda ke da ilimin wata fatawa a cikin su ya gaya musu za su bi sannan ran da aka gane fatawar shi ba daidai ba ce za a yi watsi da ita a kama wata fi inganci sannan sahabbai in an ce kuma wai ana so a riƙe manhajin wani kamar maliku saboda wai a fita daga saɓani saboda kada a wayi gari wani abu da aka yadda addini ne yanzu kuma a inganta wani hadisi sai zama wannan abin ba addini ba ya daga cikin shubha ko to sai kalla da kyau shin a cikin sahabbai da zamanin tabi'ai da zamanin maliku din babu wannan sabanin akwai ashe ba za ka fita daga wannan sabanin ba ko da ka tsaya akan malikiya tunda a zamanin sa akwai sabanin da tafi irin su musallu na ibnu abi shayba musallu na abdul razzaq littafin sunan kubra ta baihaqi da ita kanta muwadda cike suke da sabani tsakanin malaman salaf cike suke da ka ashe ga ba za ka iya tsira daga sabanin ba dan ka ce bari ka rike fatawan mutum ɗaya gyal ko kuma bari a daina inganta hadisai gaba ɗaya saboda ka inganta wani hadisi ya zo ya canza wani abu da da ake a kai tsoron da misali shi da ta gume yake cewa wai yana yi kenan ko na ɗaya kenan na biyu kuma in ka kalla da kyau sai ka ga shi kan shi malukuna da kalma zahabiya golden wardens ɗinsa wanda suke lalata duka wannan shashancin da suke kawo yanzu waɗannan ya'anta hadisan maliku yake cewa ma minna ahadun illa raddun alaihi wa mardudun sannan kuma yake cewa kullum minna yu'khadhu min qawlihi wa yudau illa sahiba hadha al kowa a cikin su malamai ana daukan zancen shi ko a zancen shi ce in banda na cikin kabarin nan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga maliku ya hana a rike magana shi kenan in dai malikiya kake bi yanzu ma ɗauka ko matsala game da azumin sittu shawwal da wannan malami na kaduna ya ƙoƙarin ya rikirkita kan kawuna al'umma musulunci a kai a malikiya ma malikiya malikiya ta gaske ba sai da fatawan maliku a kai ba wa maliku abin da ya faɗa zari'ar da ya kawo cewa kada mutane su ɗauka cewa dole ne kamar ramadan wannan kuma fiƙihu ne mai kyau kamar yadda ainihin al'imamul albani ya faɗa a cikin littafinsa asamar musa cewa wannan na nuna da zurfin fiƙihun maliku kada mutane su ɗauka cewa yin situ shawwal in baka yi shi ba to kamar ramadan ka bai cika bane gaskiya ne wannan da haka maliku yace yana ganin kada a takaitu akan watan shawwal kadai zaka iya yi koda bayan shawwal kar kuma ka fara washe garin sallah karanta littafin ainihin al-kharki al zakhira ta imam al-kharki wanda babban maliki karanta littafin al-istizkar na ibnu abdul barr an-namari babban maliki ne da ya gona ce to ni ba na ganin maluku ya ce a bayan azumin nan don a daina sunna ne don maluku ba ya kyama sunna sannan kalmar da shi dr abubakar ahmad abubakar kuma ya fada cewa wai hadisin akwai kuskuren nahu na rantse da allah da raina ke hannun shi babu wani malami a duniya ya taɓa faɗan wannan sai shi kuma ƙarya ce ƙarya ce ko da ta zama tsabar jahilci ne ko kuma tsabar son zuciya babu wani kuskure a cikin hadisin sittu shawwal da manzo Allah yace ce sai ya ce ku je bidon eh, eh, kasa ɗin nan yana yawo a gari sai yace ai wai sittatu ya kamata a ce saboda bambanci tsakanin abasi adadi da ma'adudi cewa idan adadi ya zo mu zakkar dole ma'adudi ya zo mu annas haka ne sakharaha alaihim sab'a layalin Wasamaniyata samaniyata ayyami wannan gaskiya ne amma wannan yana faruwa ne idan an ambaci ma'adudin a matsayin tamyizi in ba ambata ba ya halasta a yi tazkiri ya halasta a yi ta'anisi kuma ƙwar'ani ya zo da shi eh, fasiyamu salasti ayyamin fil hajji wa saba'atin ta gana an kawo ta wannan sannan ya tarabba suna bi amfusim arba'ata ashirin. wa asharan gashi a ƙur'ani me yasa ba a ce wa asharatan ba kaga wannan ƙarya ce tsabaragenta sannan ya zo a hadisai birjik ya zo a maganar larabawa birjik saboda sittu da aka ce takadirinsa saboda ana lissafi ne a larabci da dare dare ne aiki lissafi da shi da haka kamar annabi yana cewa ne man sama ramadana wa atba'ahu sittu sita ayyamin min layali shawwal abinda annabi kamar yake cewa kenan ta kadira tunda bai ce sittata ayyamin ba to sai ya ga dama ya sa ta'un ko ya ga dama ya cire wannan ya tabbata a larabci gashi qur'ani ya zo da shi babu wanda ya taba kawo wannan kwata kwata da sunan wai illa ce hadisin babu wallahi tallahi babu in ya kawo na rantsi da Allah in ya kawo na zama bawon shi zan shekara ina mashi bauta in ya kawo wannan wallahi tallahi babu wannan a cikin ilimi ƙarya yake ba a taɓa faɗan wannan ba sawa'un malaman da suka yarda a yi sunan nan ta situ shawal ko wanda ba su yarda ba malaman da suka shari karanta nawawi a cikin sharhin shi na minhaj karanta littafin audahul masalik na naha'u. karanta littafin ainihin wato a hashatu sibban alal ashimuni ta littafin nahawu ce babban littafi ne a cikin naha'u. duk waɗannan sun sharhin wannan ƙa'idojin da malaman da suka yi magana nan tun bayo ba su abu Al alfarisi su ainihin wato wannan abu hayyan mai littafin tafsiri ina albaharul muhit ɗin sun tattauna wannan magana tun bayo ba ba a taɓa samun wani malami da ya bata hadisin da wannan magana ba a taɓa ba ne kawai da haka in wani ba malike ne wannan to sai dai shi wannan majlul malikiya ne shi kadai wannan wai da wannan magana zai aibata hadisi kuma sai a ce wai a kyare shi wai ana raba kan ahlus sunna jama'a wanda yake wannan magana ba ahlus sunna bane wanda ke irin wannan ta ta zan ba ahlus sunna bane ku ba makallan shi matsayin ahlus sunna tunda ya nassaba shi kawai yana gaba da hadisi to kuma da yake maganar fassara aya cewa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha sai ka ka kalla su waye ne suke kawo fasadi a bayan kasa tsakanin mu da shi da ana zaune a ƙasar nan ana ta ƙalidanci da malikiya ana maguzanci ana kaza ana kaza tun daga kan mahaifinsa da sauran malaman ƙungiyoyin izala da malaman sunna suka zo suka yi ta karantarwa wajen shekara arba'in suka waye da kan mutane aka wayi gari ta ƙalidanci ya kau sai dai dalili aka wayi gari maguzanci da ɓarna da ɗariƙa da komai sun yi ƙasa sai dai sunna kaga yanzu shine ƙasa ta gyaru kenan sai ya zo yanzu yana sai mai da mutane wancan bayan kaga shi ke kawo ifsadi kenan shi ne mai fasadi a bayan ƙasa ba malaman sunna ba ba zai iya ja da malaman sunna ba mutum ne kawai in bai san abu ba sai kawai ya ce ƙarya ne al'insanu adu ma jahila kuma jama'a phd da zai ba mutane tsoro wannan abubuwan da yake faɗa da sauransu ba ma a phd ake koyon su ba ba phd amma mun yi shi mun san yake karatu ne na ɗebi da kanka kawai kuma ba a cikin shi muka koyi irin wannan katin da muke anan ba wallahi ba a cikin shi muka ba a gunsu mala albanin da yake rainawa wallahi a gunsu muka koya ba a PhD ake koyi irin wannan hayaniyar ba ba PhD bane PhD da yayi daban da abin da yanzu ake magana na ilimi dan da za a ce ai dakta ne to wai ba dakta ba kowa ma dakta ne yayi a yanzu nan da dakta ma ta zama shiriri ta ma zaka je ka ga wani ma musamman ma Islamic studies ma Islamic studies akwai abin da ma ake yin ake yin dakta a cikin shi ma na magudi ma irin shi ba ko a ƙasashen wajen ga sunan mutane da suka je suka dawo suna ɓoye tashis ɗin ba sa so su fito da shi a gani saboda sun sa abin da suka yi bai kai kima abin da ake nema ba ko nan ka tafi abu ko biyu ce ko ɗan fodiyo ko jos ko ibadan na lamunce maka duk jami'o'in nan har na waje har sudan har misira har makka za ka je ka ga wani na defense na phd sai ga abin da yake output ɗin iliminsa bai wuce ka kwatanta tsakanin iliminsa da ilimin malamai na gaskiya kamar bambanci ya tsakanin kogi kogi irin misali atalantika da, da irin dan kwatan nan da yake taruwa akan hanyar ayi ruwa wanda motoci sun taka ya dan ya rami sai ruwa ya dan tara wajen wanda an bar shi da kanshi ma zai bushe zuwa da rana na rantsi da Allah wani abin da zaka ji output sa da ya wuce haka ko ka ce bambanci ne tsakanin irin dan ragon nan wanda eh, kafu zuru wanda yana kuka da kyar majina na zuba da irin ragunan da na sarakuna wanda zaka ji ya kasa kuka ma saboda tsabar koshi wanda zaka ga baya iya juya wuyan shi irin misali ilimin su malam albani nasiruddin da irin ilimin masu feji na yanzu wallahi kama haka ne bambancin amma saboda rashin kunya wai ce wai yara ne wai su albani muhammad awal albani namu wai shine yaro shi kuma shine tsoho wai shine yaro ya girma albani ne to ko mu da ya girme mu shekaru me a cikin su in ba lamba ba kawai ai wannan ma tafarkin maguzawa ne tafarkin su fir'auna ne su ne suka ce annabi musa yaro ne alam rabbika fina walidan ai kawai muqara'atul hujja bil hujja ne ake ba wani magana shekaru ko yau aka yi mutum da ya san abin da yake shikenan wannan hujja ce fir'auniya ka ce wa yara ne sannan su dakta mansur sakwato su dakta sani umar rijiyar lemu allah ubangiji ya saka musu alkhairi waɗannan su takhasusun su hadisi ne kuma sun san abin da suke kai baka iya hadisi ba sannan kuma ka ce za su yi magana ka ce ba haka sannan wannan kaga ya saba wasannin asalin ka'ida da yake so ya gina mutane cewa tun da maliku faƙihi ne in yi magana ka ai to mu ji a ɗauki ka'ida haka to saniri jan lemu da malam mansur su kuma muhaddisai ne da ka in su yi magana kai ma karkai kai ma ba muhaddisi ba ne ita ce ka'ida masalan da masalan so duk in ka kalla ba sai ka kawai rudani ne kawai ya riga ya gama lalata kwakwalwarsa ya ɗebo zilanci, ya ɗebo kaza yanzu da ba ku duwa ku gani kirikiri hadisan za mu yi magana kan su insha Allah za mu zo ta gaba zai magana kan hadisan dawowa na Isa duk wani abu da ya faɗa wallahi sai mun mashi raddi duka ba abin da za mu kyale sai dai abin da ba mu sani ba kuma wallahi jama'a ku kuma ku sarka tukan mala albani duka abin da yake faɗa mala ya riga gama rawar su tantini tun karatu ma na irin 1995 96 zuwa 2000 in kana sauran su zaka duka albani ya gama rore su gaba daya hadisai a cikin sayin muslim da ainihin littafin sayin ibn hibbana da abu dawuda da suke magana akan dawa annabi isa karara ya ci kuka sai cewa duk ba su tabbata ba saboda wai inni mutawfika saboda jahilci tafsiri kuma yake malaman tafsiri na gaske su ibn jaririn su al kasimi qasimi su qurtubi da dukkanin sun fassara mutawaffika daban da wannan fassara ba ita ce ma'anar ta ba tana nan da a qur'ani gashi nan ma a da muke mun tashi barci alhamdulillah lazi a hayani ba adam ma a ne mutuwa ne anan ba mutuwa bane ballantana tawaffa da Allah yake cewa inni mutawaffika wa rafi'uka Allah ya tawaffal anfusa hina mauta duk wannan ba mutuwa bane ba mutuwa bane qur'ani da kan sha fasara junan shi karanta tafsirin tabari karanta ibnu kasirin karanta qurtubi karanta tafsirin abu Hayyar, karanta kuran nan kusa adwaul bayani fi dal qur'an bil qur'an duk malamai sun fasara cewa ba mutuwa ba ne. amma saboda jahilci yace wai mutuwa ne to kuma shikenan ai akwai hadisan a cikin bukhari ya ce waɗanda bukhari ya zubar su ne bola to wannan kuma me ya hana aiki da shi shi tunda yana cikin bukhari ko mun gane me ya hana shi aiki da shi ai yana cikin bukhari shi bai cikin bola in an ce sai wanda yake cikin birane ba za a yake da shi ba magana akan sihiri misali a cikin muwadda akwai da sun suka tabbatar da an yi sihiri wata baiwa ta yi ma hafsa uwar mumene sihiri bai wata ce yana cikin muwadda ba malikiya ba ce wannan yana cikin kodanar risala magana akan ruqya a cikin risala so jahilci ne kawai jama'a wannan mutum yake wallahi ba din yake ba jahilci ne kawai kuma mu duk wanda zai jawo shi mu wallahi ya dade bai jawo shi ba saboda mu ko muna jin haushin abin da yake wa hadisai mu annabi kawai muke goyon baya babu ruwanmu da kowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka goyi bayan shi mu yi da kai in ba goyi bayan shi ba babu ruwanmu da asalinka babu ruwanmu da sunanka babu ruwanmu da da, da mukamanka ko digirorinka ko me za mu bi ta kanka mu yi mutsi da kai a bisa manhaji na ilimi wanda ya ce mu maka rashin kunya shi ya jiyo wanda ya ce wai an raina malamai shi ya jiyo ko me za ka faɗa ka faɗa malami a addinin musulunci na ɗaya shine Manzala su sallallahu alaihi salama idan lazumin a yi raddin magana ka shine an raina ka kai kuma da kai raddin magana Manzala Allah ne ka mishi kenan da raina wani malami da raina manzan Allah a kaddara raina wani malami fasikanci ne to raina manzan Allah kuma kafirci ne a bisa wannan takadirin in dai wai lazumin an ce maganar da wane ya faɗa kuskure ce da hujja ƙarya ce saboda babu ta ilimi wai an raina shi kenan to shi kuma ya kuskuntar da magana Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam saboda maganar wani to yin haka kafirci ne kuma yi fiye da a kaddara misali raina wani malami tabbas fasikanci ne ba daidai ba ne. to raina manza Allah kuma fa wanda shine gaba ɗaya shugaban malaman duniya da lahira so abubuwa ne suna nan ga sunan birjik to to fada da mu baya mutuwa in dai ka taba sunna baya mutuwa ko ko mun yawan shekarunka da haka zaka ga har yanzu a manhajin salafiya ba a daina sukan malaman da suka shuɗe daga cikin zindiƙai da batattu ba su uh, hatimi a tsa'i ibnu arabi hatimi a tsa'i su hallaju su ainihin wato abin nan ire-iren su ga sunan masu aƙidin nan munana na jahamiya da waye har yanzu ana ambatansu ana tona asirinsu in ta kama kuma ana la'antarsu karanta littafin ibnu kasir abidatu wan nihaya duk inda zo kan wani zindiki sai ya tsine mai albarka yace Allah ya tsine mai albarka wana wana yayi kaza yace qabbahu Allah ibnu kasir yana yawan yin wannan da haka mu fada mu baya mutuwa inda ka soki sunna to babu ran da fadan zai mutu sai in mun mutu kawai shine ko ko kai ka mutu fadan bai mutu ba sai mun mutu yawa baya mutuwa sam sai ko mun ka tuba da haka duk wanda yake jin jama'a wai ba ma kyautawa ko to ya fara tunanin shi da ta amara ba ku gumi shine bai kyauta ba saboda shi tono wannan fada shine ifsadi fil ardi ba'da islahiha mas'ala game da wannan jama'a akan ainihin kadariya wannan kawai ah, abin nan ne wannan tsokaci ne amma duk inda gaba ta zo a cikin katukan mu in Allah ya so ba za mu wuce ta ba sai mun yi magana akan abin da ya shafi mutuncin malaman hadisi tukunna matsayin su suwaye malaman hadisi magana akan shin wai akwai mace tsakanin malaman hadisi da malaman fiqh ne a cikin musulunci da ake nema sai an raba su babu bambanci malaman hadisi sune malaman fiqh malaman fiqh fiqh na gaskiya su maliku din su al-imamu ahmad su al-imamu shafi'i su auza'i su al-imamu al-khatib al-baghdadi duk waɗannan malaman hadisi ne malaman fiqh haka na bayan su su nawawi na kafin su ire-iren su ibn jawzi haka na baya bayanan su al-allamatul albani su bin su usaimin duk waɗannan malamai ne sun sa hadisi sun fiƙi ba a taɓa samun wani mutum da ya ƙoƙarin bambance wai hadisi daban fiƙi daban ba da irin wannan bambance ta ƙulla gaba tsakaninsu sai shi babu laifi ana iya samun takhassusi cewa wani ya fi ƙwarewa a kaza wani ya fi ƙwarewa a kaza amma a ɗauka cewa wai wasu fi'a ce guda biyu masu rikici da juna sannan kuma ni na goyi bayan suwa ne kuma na soki suwa ne to wannan daga daktan kaduna aka samu wannan kawai bayani akan malaman fiqh karanta dafin khatib bagdadi al-faqih wal mutafaqqih na daga cikin dafin farko farko na usul fiqh bayani akan tabbatar da cewa sihiri akwai shi da gaske wanda kuma duk ya kareta kamar yadda Abu Sulaiman al-Khattabi ya fada yace kareta sihiri yace kafirci ne haka ya faɗa a cikin zafin ma'alimus sunna yace yi mishi raddi kuma bata lokaci haka ya faɗa da ka za yi raddin ne kawai don cire shubuhar da aka sawa musulmai da sauran jahilan gari da wanda ba sa karatu magana akan tabbatar da masu da sara na jin magana akan tabbatar da cewa lalle akwai riba a kudaden takarda bayani akan darajar bukhari da ingancin littafinsa da kuma magana akan hukuncin inganta hadisai ko da bayani akan ainihin wato matsalar take da alaƙa da matsayin mata dangane da aikin gwamnati ko makamantansu don wannan magana mata daga cikin maganin da yake a saƙe suka hadisin lan yufliha qaumun wallau amurhum imra'a akwai abubuwan da baya iya faɗa yin yazo fili amma ana waɗannan da hankali dinga fito da su ya fi shekara goma yana faɗa wannan abubuwan to duk waɗannan da ire su jama'a ba za mu lamunce mushi ba saboda duk wannan sukan musulunci ne duka ba yi da abu ɗaya ne dace a kai saboda ya shiga fannin da bai iya ba ya shiga fannin da bai sani ba ya shiga abin da bai takhasusi akan shi kuma ya shige shi da sunan shi ma ƙwararre ne akai ya shige shi da sunan shi ma authority ne a ciki shi sa ya samu kanshi a baibai kuma ɗalibai ƙanana suke ganin shi ainihin wato tambar to abin takaici shine wani kamar irin yadda ibn taymiya yake cewa ibn qayyim yake cewa akwai matsaloli guda biyu na harshe da baka kubuta daga dukansu ko dai ka kai surutu kai magana wata ke ba daidai ba yace ko kuma kai shiru a inda shi ma yin shirin ba daidai bane yace me yin shiru idan ya ga gaskiya ya ki faɗa yace wannan shi ake cewa shaytanun akhras beban shedan shi kuma mai faɗan shi shine shekanun natik to an samu malamai da yawa sun zama shayatsinu harsa sun zama shaidanu waɗanda suke ainihin kurame sun yi kunnen uwar shegu da ake cewa suna ji suna gani ba su yadda da wanda yake faɗa ba amma ko dai tsoron bakin jini ko tsoron kar a ce suna faɗa isu isu ahalus sunna ko kuma dai wata maslaha da suka lura da ita wallahu alam to shi sai suka kefa saboda ba duniya yake batawa ba addinin mutane yake batawa ba makomarsu lokacin da su mamadi su suka fito yan boko haram da suke taɓarna ga addinin mutane haka aka yi bai magana a kansu sai da ɓarna ta kan duniya suke kashe kowa shi ne sai kowa musamman da ake ganin an ɗarar raunta su sai kowa ya fito yana cewa ai ba su kyauta ba ai ba addini suke ba ko mun gani farko san da suke abubuwan su daga malam albani sai malam ja'far sai dr isa alfantami sai malam abun na abdulaziz na bauchi waɗannan sa daga cikin malaman da akwai cikin sai kuka akan su kai boko haram a matakin farkon nan to a lokacin sauran malamai gani suke ma waɗannan malaman mahasada ne cewa wani matashi ya taso da ilimi Allah ya bashi karbuwa su kuma suna mai hasada a lokacin haka wasu suke gani da aka zo mataki na biyu aka yaƙe su yaƙin da aka musu na farko ɗin nan sai mutane suka fito suka ce an kashe musulmai an kashe alaramomi sai da suka dawo da waɗannan hajamat ɗin suka fara aukawa kowa shi shine fa mutane suka ga to waɗannan ba addini suke ba saboda yanzu tana iya shafar su san da yake shafin imanin mutane ba damuwar su bane to wani irin malamai ne ke na waɗannan wanda ba su damu da makoma imanin mutane ba jama'a ba su damu da makomar addinin mutane ba to shine irin wannan mataki yanzu malamai mafi yawa ba su damu ba da waɗannan shimohin da Dr. Abubakar Dr. Ahmad Gumi yake yaɗawa saboda kawai ba ta da wata alaka da tattali ko tsaro na rayuwarsu ko kasuwancinsu ba ta su ba ta safan komai nasu hasali ba ta iya ƙara musu haske a kasuwancin suna cin raba su ma suna hulɗa da kasuwanci na raba. to shine wannan matakin to mu daga cikin manhofin mu a dara din salafiya shine mai da martani ga yan bid'a da batattu da duk wanda suke kawo ta aqida ta bata aqidin musulmai shi yasa muka sashi a cikin layi jama'a da ka kowa ya san wannan Allah ya tsare wannan kawai ah, matashiya ce jama'a na'am ƙwarar gaske eh na'am ƙwarar gaske wannan haka yake eh ƙwarai wato wannan ya daga cikin sakamakon son zuciya kenan da aka yi wajen asalin naɗa wa ya kamata ya kujera sanda aka zo malam ja'afar mahmud adam marigayi shi ya kamata ya kan kujera babu wanda yake munaza akan haka amma aka saka son zuciya da cewa eh, gumi ya mutu ana so a tozata eh, iyalansa har da kuka akan mambari aka yi amfani da gwamnan da ke lokacin dajin makarfi ne ko shikenan aka aka jujjuya ta aka jujjuya amma aka saka shi shine gashi ne yanzu to wannan sakamakon wannan son zuciya ne eh shi sa Allah yake annabawa fada cewa kar su san zuciya ya dawo da inna Allah khalifatan fil ardi fa kun bayan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa karka bi son zuciya duk abin da zaka yi wallahi ko mu ba ma jin daɗin wannan radin da muke mushi ba ma jin daɗi amma dole sai mun yi saboda mun fi jin takaicin suka sunna da yake bai da takaicin kasancewar shi ɗan gidan abakar gumu ne kakanmu a ilimi da da'awar salafiya kakanmu malamin malamanmu mun fi jin takaicin haka cewa yana sukan hadisa maza sallallahu alaihi wasallam Kawai na faɗa kwanaki da a ce Ɗan gidan wani shahin dariƙa ne duk wannan katobara ba ta mana zafi haka ba mun san dama a katobara aka yayi su yanzu ai Abdul Jabbar na Kano katobarar da yake ai ta fita ɗan gidan gumi ta fita ɗan gidan gumi amma ahlus sunna ba su damu wannan damuwa ba da dama e ana tsammanin haka daga irinsa tunda dama tambarin gidansu tambarin bid'a ne amma wannan tambarin gidansu tambarin sunna kujerar kujerar suna ce fiye da shekara hamsin sannan kuma a da wasu 'yan tara gutsa ne kawai suke taruwa gunshi yanzu kuma ya yi alliance da 'yan boko da alhazan birni da waɗanda dama da a wasu lafiya ta ci musu tuwo a ƙwarya da waɗanda suka yi luzin wato matsayinsu a cikin al'umma an daina yi da su yanzu biya duk sun taru a gaban shi kuma dama waɗannan aƙidin da yake haɗawa duk aƙidu ne irin na ɓatattu mutanen da suka yi karatu a irin ƙarshen misra da ingila da makamantansu irin daktocin na irin su ali shalabi su abin nan akad su da husaini su muhammad husaini haikal su ahmad amin waɗansu ɓatattu da aka yayin su da da sunan malaman addini suna nan rubuce-rubucen suna nan da yawa ire-iren akidinsu ne dama waɗannan 'yan bokon masu kishin addini suke da su wannan suke so a yi modernizing musulunci don ya dace da irin bokon da suka iya zai zama suna za su ci gaba da samun watan relevance suna da ta cewa a ainihin haka addini ba sa so su ji ana cewa haddasana da in za a ce haddasana dole sai ka koyi isnadi sai ka koyi takhriji sai ka zo na gaban malamai sai ka san ilmin rijali sai ka iya matsalolin hadisi sai ka iya lokal arabiya abin da za ka iya yana da yawa kafin ka iya faɗan haddasana to su kuma ba su lokacin iya waɗannan abubuwa ya za a yi su samu relevance wallahi tallahi wannan shine asali duk mu zo za mu musu duka tonan asiri babu wanda za zamu daga kafa insha Allah tunda suka suka suke so su kware wa sunnan manzon Allah baya Allah ubangiji ya karanta mana irin waɗannan miyagun malamai a ƙasa malam ya ci gaba da cewa wa huwa qaulun mubtada'in eh, qaulun mubtada'un mukhalafun li sahihil manqulis wa sarihil maqul maganan mu'tazila da qadariya da suke cewa ya wajaba akan Allah yi kaza ya haramta akan Allah yi kaza ya ce wannan zance ne da yake na bid'a da ya saba wa sahihin abinda aka ruwaito da kuma hankali lafiyayye wa ahli sunnati muttafaquna ala annahu subhanahu khaliqu kulli shay'in wa maliku ahli sunna dai sun hada kan cewa Allah subhanahu wataala shi halicci komai kuma shi mallaki komai wa anna ma kana kuma duk abinda Allah ya so shi ke faruwa wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah bai so baya iya faruwa wa annal ibada la yujibuna alaihi shay'an kuma cewa su bayi ba sa iya wajabtawa Allah komai ولهذا man من ahli من أهل السنة بالوجوب don haka waɗanda daga cikin ahli sunna suka ce Allah yana da kaza da ya wajaba akan shi qala sai suka ce innahu kataba ala nafsi cewa Allah shine wajabtawa kan shi wa harrama ala nafsi shi haramtawa kan kaza la anna al'abda nafsahu yastahiqu 'ala Allah shay'an ba wai shi bawan ne yake da haƙi ba Allah ne daura kan shi haƙin kama yakunu lil makhluqi 'ala al makhluqi ba kamar yadda haƙi daga kan wani yake kan wani ba irin haƙin da ke kan 'ya'ya na iyaye irin haƙin da ke kan mazaje na mataye da da aka san haka to ba irin wannan bane fa inna Allah huwa al-mun'imu 'ala al-ibadi bi kulli khair Allah shi mu bayi ni'ima da duk wani alkhairi fa huwa al-khaliqu lahum Allah shi ya halicce su wa huwal mursilu ilaihim rusula Allah shi ke aiko musu da manzanni wa huwal musiru lahum muyassiru lahum al-imana Allah ke sauka musu su samu imani wal amali salih Allah ke sauka musu samu aiki nagari wa man tawahama min al qadariyyati wal mu'tazila wa nahwihim duk wanda daga cikin qadariya da mu'tazila da ire-iren su wanda suka dauka cewa annahum yastahiquna alaihi min jinsi ma yastahiquhu al-ajiru ala man ista'jarahu cewa suna da cancanta ta su samu abinda Allah wato suna da haƙi akan Allah kamar yadda dan kwadago ke da haƙi akan wanda ya bashi aiki ya bashi kuɗin sa wanda da ya faɗa haka fa huwa jahilun fi zalika jahili ne akan wannan aikin waye ce ba a ce mutum jahili in jahili ne in kai jahili kai kai jahili ne kalmar tana wa mutane nauyi a ce ai kaza ƙarya ne kaza jahilci ne kuma da gaske hakan ne wanda baya so a kira shi jahili sai je karatu karatu mai nagarta har ya zama malami wanda baya so a ce mishi makaryaci sai je ya faɗi gaskiya amma an ka faɗi ƙarya dole a ce ƙarya ce ba ta da sunan da ba ƙarya ba in kai jahilci dole a ce jahilci ne kamar da in kai aiki na ilimi dole a ce ilimi ne wai za na kazalika to idan haka ne lam kunu, wasilatu ilaihi illa bima manna bihi min fadlihi wa ihsani to ba a iya samun wani tsani zuwa ga Allah sai abinda Allah ya bayar na falalarsa da kyautayinsa wal haqqu alladhi li ibadihi huwa min fadlihi wa ihsani haqqin bayinsa din nan shi ma falalar Allah ne da ihsanin Allah laysa min babil muawada ba wai yana matsayin musaya bane ah, kamar da mai kwadago zai yi aiki a bashi madadin aikinsa ya yi aikin wuni an bashi kudin aikin wuni ya yi aikin wata an bashi kudin aikin wata ya yi aikin kaza an bashi sakamakon wannan ainihin aikin to ba irin haka ba ne wala min babi ma aujabahu ghairuhu alai. ba kuma aka a bisa baban da wani ya daura ba kamar da misali hukuma kwadago za ta daura ma duk wanda ke bayar da kwadago cewa to sai ka biya kaza ko kuma kula da wani abu ta ce to duk wanda ya aiki iri kaza ga abin da za a bashi kaga ta ba da ka'ida na contract din ko to ba irin wannan bane malam ya ci gaba da cewa fa innahu subhanahu ya ta'ala an zalika Allah ubangiji ya dauka daga duk waɗannan tsari na mutane wa idza su'ila bima ja'alahu huwa sababan lil matlubi min al a'mali salihati allati wa'ada ashabaha bi karamati to aka roki Allah da abin da shi ne Allah ya sanya shi ya zama sababi na a roƙe shi ɗin daga cikin abubuwan da suke ayyuka ne na gari wanda ya alƙawarin zai ba masu wannan aikin falalarsa wa annahu ji allahun makhrajan kuma shi ne alƙawarin cewa zai ba su mafita wa yarzuquhum min haisu la ya hata sibuna shi Allah ne alƙawarin cewa zai ba mutane arziki ta inda ba sa tsammani budu yastajibu to sai ya amsa musu wa min adiyati ta ibadis salihina da kuma addu'o'in bayan Allah na gari sai amsa maka addu'a ka ta hanyar aikinka na gari da kai ta wasu shi ko ta hanyar addu'an bayan Allah na gari da suka maka addu'a wa shafa'ati dhawil wijahati indahu ko ya amsa maka addu'a ka ta hanyar ceto na wanda suke da fuska a wajen shi kamar shi manzo Allah din kenan alayhi salatu wassalam fa hadha wannan shine roƙon da Allah ya da'ai wa tasabbubun da kuma sababin da Allah ya yadda a bi a matsayin sababin bima ja'alahu huwa sababan da abin da shi Allah ne ya ce sababi ne shi Allah ne ya yarda cewa aiki na gani na iya zama sababi ilayhi yasalu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u shi Allah ne ya yarda cewa shafa'a ta wani bawa da ke da fuska a wurin Allah na iya zama sababi shi Allah ne ya yarda cewa addu'a ta bayin shi nagari na iya zama sababin da zai amsa addu'a ka to waɗannan shi da kan shi ne Allah ya sanya su su zama sababin shi suka zama sababi kai ko ka ɗauki wani abu ka sashi sababi ba zai zama sababi ba kuma ko da ka ga addu'a ta karɓi kamar yadda muka ji a baya bai nufin cewa wannan ne dalilin wani dai abu ya faru dakatar ko kicibis ko kuma zali ta tarar da muje ko kuma istidraji amma bai nufin shi kenan wannan abin ya wayi gari ya zama sababi ina fata mun gane wannan cikin jama'a mala ya ci gaba da cewa wa su ila bi shay'in laysa sababan idan ku aka roki Allah da wani abin da ba sababi bane lil matlubi na abin nema fa imma an yakuna iqsaman alaihi bi sai zama kenan kamar an yi wa Allah alwashi da cewa sai kayi dan wani wala yuqsamu ala Allah bi makhluqin to ba wa Allah wannan alwashin a ce Allah ka muni dan wani wa inna ma wa imma an yakuna su'alan ko kuma ya zama roƙo ne bima la yaqsa bil matlub da abin da baya hukunta ai roƙon Allah da shi bai kunu adimal fa'ida sai dan bai da wani amfani bai da amfani a tare a ce a raba wa kowa juz'i yanzu yanzu nan mu 30 ko mu 60 kowa izifi mu soke alqur'ani tunda dai Allah bai tsara haka a matsayin dalili ba na an sa addu'a to mun bata kanmu lokaci wannan ya fi kama da yanda ya zo a cikin akhbarul hamqa wal mughaffalin aka tambayi wani wawa aka ce yaya kai azumin ramadana yace mun tare ne mu talatin sai muka yi azumin rana daya shikenan sai muka ci gaba da harkar kaga kowa bai azumin ba to mun taru mu 60 kowa ya karanta izu daya kowa izu daya kawai ya karanta ba a sake qur'ani ba dama aslan ma ba a ma sake shi ba kai babu inda ake haka babu kawai mutane suka kirkiro kansu suke yi kuma suke dauka cewa addini ne amma babu wannan kwata-kwata addinin manzo Allah ya bi shi tunda qur'anin ya cika annabin yana raye annabin ya taba zuwa da sahabbai ya ce mu tare mu sauki to ka gani akwai littafi ga gashi anan na tare da shi ma littafi ne na malam mashhur Hassan Ali Salman Allah ya kara mashi lafiya gashi du'a'u khatmil qur'ani inda salaf wa ahwalul mubtadi'a inda al-khalaf kakan littafin nan zaka ji tsoro abubuwan da muke da dama da kunuti da ake irin wannan mai tsawo da rerawa da cika gari da lasifika da cika fitilu a masallaci da zaka alqur'ani dan an samu wata fitina da zuwa a yi ma shugaban kasa adda bai da lafiya ko a ce a yi azumi ranar alamis ran juma'a mu haɗu a yi addu'a saboda zaman lafiyar ƙasa ko don ƙasa ta samu kaza ko na jira ka tawar gaje diya magana kawar da nawo duka ba kyau kuma ga ahlus sunna suna yin shi a ƙasar nan suna kiran wannan wani sarki ya ce a yi azumin kwana uku wani mai martaba ya ce to a fita bayan gari a je a yi sallah da sauransu ka je karanta a littafin imba'ul ghumar bi abna'i bi umur na al-imamu ibnu hajar al in ba na manta ba a hadath na shekara ta 833 ibad labarin cewa a nisra an yi wata annoba ta mutuwa aka samu irin malamai masu irin wannan tunanin cewa to suka ba shugaban kasar shawara a lokacin yaya za a yi aka kai malamai fatawa har da shi kanshi ibnu hajar ya bada fatawa cewa bai halasta ba sarkin ya ce to shi shikenan a hakura ka ai daga baya aka gamsar da shi cewa a zaɓi mutane arba'in masu suna muhammadu dukansu su zauna su karanta alkur'ani su yi addu'a mutane su dinga cewa amin da addu'arsu da aka yi wannan sai mutuwar ta ƙaru ibn hazir ya ce sai da aka kai mutum daga watan jumadal akhira har zuwa rajab kullum sai an sai an yi jana'izar gawa ba ta gaza dubu ɗaya karanta yana nan ya ce akwai da aka yi jana'izar gawa dubu da ɗari biyar A ran da aka tafi za a kai gawa duka ya rake gawa su ma suka mutu a hanya ya e, aka kuma ana yin mass grave to da kake ne sai yake bada labarin har wani mafarkin ya ga wani malami da ya mutu a cikin annoba ya tambayi sai malamin ya ce ai duk waɗannan da suka mutu duka Allah gafarta musu sai ibn Hazir ya taliƙe yake cewa wannan na nuni zuwa ga cewa addu'a bata karɓu ba sannan kuma sai suka samu falalar ita kanta annobar Allah ya akasanta musu ne nuna musu cewa addu'a ma bata maka rawa sai suka ci gaba da mutuwa so yasa ga duk wannan addu'a da ka yanzu bata gyara komai a Najeriya ba mai ta gyara shugaban kasar ya warke isi na aka dinga fita aka ce yan salafiya ba sa san ba sa san Buhari saboda sun ce ba kyau irin wannan addu'a a nan Zariya ma sai da aka samu wasu malamai ahlus sunna su suka hana ai sallah sai a je ai sallah raka'a biyu ai addu'a wani tsoho ya ce mu ku yan salafiya duk abin da ba ku kike ba sai ku ce ba kyau ce a ba. ka ce duk abin da ba annabi ba sai mu ce ba kyau wannan shine kaidan duk abin da annabi sai mu ce ba kyau da aka je za a yi a nan zariya sai wani malami halin sunna ne ya je wajen saboda kaunar Buhari sai ce a to wannan da bid'a ne to kaga ya kyauta an rage yawan bid'a <laughs> kaga shine tagirul munkar a khafu darre nake na wannan ko to duk irin wannan abin suna nan mutane suna yin su duka bidiyoyi ne mu bai magana a kansu a gaba insha Allah don haka jama'a mujarradin kawai mu suranta cewa an mun yi kaza yana da kyau sai mu mai da shi addini ko ba addinin Allah da haka ba a yi a nan sai da mashuri ya magana akan hatta a sanya wata rana a ce ranar kaza a kira mutane a dinga taruwa ko wa'azi ko wani jalsa ko wani abu ya zama ana yin shi yana maimaituwa ya ce inda aka ɗauka cewa wannan abin ya yi kama da wani abu cikin marasin na ibada ya ce ya zama bida ce kun san malai da magana kai wannan a ce ranar jihadi mss kenan ko makon rawani akwai makon rawani da dakabi <laughs> tuban week <laughs> hijab dai yanzu ma kuma ko hijab dai hadda waɗanda ba musulmi ba su dinga sakawa usbu sunna yawa duk ire-iren su ne duk irin waɗannan tasmiyat ne shi za ɗan dariƙa suna da gaskiya suka soke mu akan wannan bil haƙi suke to ai ma muna maulidi gaskiya ne wannan ma maulidi ne duk iya hukuncin su ɗaya wallahi eh amma sun dawo da shi sun dawo da shi suna yi dama lokacin ai ba dan Allah suka dena ba kawai sun ji tsoro ne saboda sun san bakin shi na da kaifi kuma za a daina taruwa wanda suke ba ba za su zo Allah ya tsare mu mala ya ci gaba da cewa ah, وأما إذا سئل بشيء ليس سببا للمطلوب فإما أن يكون إقساما به عليه به فلا يقسم على الله بمخلوق وإما أن يكون سؤالا بما لا يقتضي المطلوب فيكون عديم الفائدة فالأنبياء سوء النباوة والمؤمنون لهم da kuma wanda suka yi imani lahum haƙƙun ala bi wa'adihi sadiq lahum suna da haƙƙi akan Allah haƙƙin ya tabbata ne ta hanyar alƙawarin Allah na gaskiya wa bi kalimatihi tamma da kuma ta hanyar kalmomin Allah cikakku wa rahmatihi lahum da rahama Allah gare su an yan'umahum Allah ya musu ainihin wato ni'ima wala yu'azzibahum Allah ba zai musu azaba ba wa hum wujaha'u indahum suna da mutunci a wurin Allah yaqbalu min shafa'atihim wa du'a'ihim Allah yana karban ceton su da su ma la yaqbaluhu min du'a'i ghairihim irin abinda Allah baya karba na wasu fa idza qala da'i idan mai roƙon Allah yace as'alu bi as'aluka bi haqqi fulani ina roƙonka dan wani wa fulanun lam ba lahu ba tare da wani kuma ba a ƙin biyan haƙƙinsa wa huwa lam yas'aluhu bittiba'ihi zalika shaksi wa muhabbati wa ta'ati sai zama shi bai tambayi Allah saboda bin shi ga wannan bawa kuma da ƙaunasar da'asa ba bal bi nafsi zati ya roƙi Allah ne da zatin mutumin nan ba ya roƙe shi ne wai saboda wancan mutumin yana son Allah mutumin ya mishi addu'a ba wa ma ja'alahu lahu rabbuhu min karama ya roƙe shi ne saboda abinda Allah ya sa wannan bawa na girma da daraja ya kun qad sa'alahu bi sababin yujibul matlub bai roƙi Allah da dalilin da ke iya sa Allah ya amsawa wa hina idhin to a irin nan fa yuqalu sai a ce amma tawassulu wa tawajjuhu ila Allah wa su'alihi bil a'malis salihati allati mara biha fuskanta Allah da roƙonsa da neman kusanci zuwa gare shi ta hanyar ayyuka nagari waɗanda Allah ya yi umarni da su ka du'a isalatin lazina awo ilal gari kama addu'ar da mutane uku nan da suka ainihin fake a cikin kogon nan da aka ba da labari suka roƙi Allah bi a amalihim saliha da ayyukansu nagari wa bi il anbiya'i was salihina da kuma ta hanyar addu'an ainihin annabawan Allah da mutane nagari a cikin bayin Allah wa shafa'atihim da ceton bayin Allah nagari fa hadha mimma la niza'a fi wannan babu ainihin wani rikici akan cewa ya tabbata bal hadha min alwasilati allati amara Allah biha fi qawlihi ta'ala wannan yana daga cikin wasila da Allah Ubangiji ya umarni da cewa abu wasila a cikin faɗin Allah da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasilata ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku nemi alwasila ina ma'anan wasila dukkanin malaman tafsiri daga cikin malaman farko al-Imam ya ruwaito maganganun su wajen goma suka ce alwasila hiya alqurbatu bi ba'a. shine kusantuwa zuwa ga Allah ta hanyar da'a wa bil a'malil marbiya da ayyukan da Allah yake so haka tsabar ya ruwaito daga ainihin al-Hasan da Abu Wa'il da Mujahid da Qatada da As-Suddi da ainihin wasu makamantansu shine ma'anan al-wasila gashi nan uh, ba wai wani ne ya shiga tsakaninka da Allah ba aikinka na gari haka malaman farko suka fasara aikinka na gari shine tsanantuwarka zuwa ga Allah saboda ma'anar wasila kusanci da Allah shine a cikin addu'a da ake manzo Allah sallallahu alaihi ah, Allahumma Allahumma rabba wasu a ati Muhammadin alwasilata wani gida ne da yafi kowane gida aljanna kusanci da inda Allah yake kan al'arshin haka yake haka mai waka a jahiliya yake cewa inna rijala lahum ilayki wasilatan innan rijala lahum ilayki wasilatan ay qurbatan mahabbatan wa qurba sai ce mene an yi akhuduki takahali wa takabbabi yake yata na ga mazaje suna da wasila zuwa gare ki me wasila suna ƙaunaki suna zuwa kusa da ki suna yin abubuwan da za su ja ra'ayinki kusa da su shine ma'ana wasila kar wani ya ce wai wasila shine wani mai shiga tsakani a'a babu wannan a fasarar magabata san babu Mai a fasarar su shine wabtagu ilaihi alwasila ay itlibu alqurbata ilaihi bil a'mali saliha karanta qurtubi karanta ibnu kasir da kuma asali wanda ya ruwaito maganganun da isnadojin su shine al-imam al-qurtubi al-imam tabari al-mufassir to wannan shine daga cikin manhajul talaqi jama'a da muka fara wajen salafiya ɗauko fassara daga magabata baka ka fassara da sarranka kamar da ainihin wato ayyubu ne yake cewa abu ba ya mishi wannan nasiha cewa la tufassirul qur'ana bi ra'ayk yace khudh minni salasatan ka dauki kalmomi uku daga gare ni la tufassirul qur'ana bi ra'ayk kar ka fasar alqur'ani da ra'ayinka yace wala tujalisul mubtadi'a kar ka zama da yan bid'a yana cikin tafin al-ibanatul sughra ta ibnu battah na manta abin da ya faɗa mishi na uku to a shahid shine cewa baka fasara qur'ani da ra'ayinka sai fasara sahabbai manyan malaman ta da makamantansu amma kai a baje mutum abin nan tebur ya zauna kawai a dinga ja mishi doron alqur'ani shi kuma yana biya tattakawa da irin hausar da ya iya wannan shi tafsiri wannan wannan wannan tono ne tono fada ne da Allah wallahi wallahi tallahi masu wannan tafsirin su jira abin da Allah zai musu suna suna tonon Allah fada ne kana cewa ga abin da Allah yake nufi sai zama kuma shi ba haka yake nufi ba kana fasar doron larabcin ne kawai da ƙarfin naka larabcin da ƙarfin naka fahimta kowace aya ka juya ita ta goyi bayan irin san zuciya da kake gudana akai duk wanda yake tafsiri a haka ya jira hukuncin da Allah zai mishi in ma adilan wa in ma adilan in ba mai a duniya ba ya jira lahira dan dama duk sanda ake magana akan addini tunanin ka ya dinga zuwa makoman lahira kamar wancan hadisin ne na lam yafliha qaumun wallau amrahum Mura'a, sai wasu su tawaye mai ma'anan alfalah falahu tsira a lahira ne ma'anan falahu ko da anan duniya sun tsira economically technologically security wise komai su samu abin da suke so su jira lahira su su gani inda sun tsoron mace a shugabanci duk wani shugabanci kuma da zai ba ta power of executive decision making shi ake nufi principal ce hod ce cmj ta asibiti minista ce ko me inda tana matsayin at the helm of affairs annabi ya hana ya rage ka ansa ko ka ansa kawai ba wani magana wai ya saba wa turawa ina ruwan mu da turawa me hada mu da su kana jin malai ma a musulunci muna cewa ina ruwan mu da su sun zaba wa annabi ina mu magana turawa turawa su ce wai an toye haƙi oho haƙi a bisa nasu hangen ne suna da nasu definition din haƙi muna da namu mu a bayin su bane mu ba yaran su bane annabi ya hana kawai to ya hana shikenan kawai shine tsira Abdullahi dan Umar wani kwamanda kamar yadda al'imamu ainihin wato al'imamu al-khatib al dadi ya ruwaito a cikin alfikiyar fiqhul al’imamu mala abdullahi dan umar sahabi radiyallahu anhu wani kwamanda suka tafi yaƙi a wata ƙasa sai suka shekara bakwai suna yaƙi daga baya suka ci nasara sai ya aiko da abdullahi dan umar saƙo cewa to yanzu alaga ta malamin shekara bakwai a ƙasar nan kuma gashi ba ma jin tsoron kafari yanzu mun ci galaba a kansu har matanmu suna haifi yaya a garin nan kuma dai na yin ƙasaru sai ce ku ci gaba da yin ƙasaru sai sake aiko ya ce alga ta malam ka faɗi abin da na ce maka sai ya aika mai cewa ana gaya maka suna annabi kana cewa ba za ka ba to annabi ya ce wanda ya bi suna tana tare da ni wanda ya bi suna ta ba ruwana da shi kawai wannan shakkar da ya to ai kaga mun daɗe amma yanzu ba ba yan gari ne su Abdullahi Umar ya ce mashi ana gaya maka annabi ya ce kana cewa wani wai kaza wannan a faɗa maka sunna ka yi muraja'ata yana daga cikin at-targhib al sunna kana ka amma sunna ne kace to yanzu yanzu a ce mace ba ta shugabanci ba bayan ta yi karatu akwai wata mace a duniya da ta kai Aisha ne ka ji cewa Umar ko Usman sun ba ta wani ministry cewa ta rike ko da ce to ministrin mata me yasa ba bata ba ina nafisa jikan sayyidina husaini babban malama ce ina karima babban ɗaliban makarantar bukhari duk kaji an ce an ba su wasu mukamai mukamin da ake ba mata kawai shine uwar gida sarautar mata kenan ko duk washe sai kuma in ta yi karatu ta karanta tana iya karantawa amma mukami a ce ita ce shugaban mutane to wannan haramun ne addinin Allah ko mun juyawa zamani wannan katin ba zai juya ba kawai shi kenan ba zai taɓa juyawa ba to irin wannan shine ake samun ta za tsakanin manhajin talaki na salafiya da kuma masu kururuwa cewa su salafiya ne dan ku yi mamaki fa dan gidan gumin nan cewa yake wai shi ma salafiya yake saboda rainin hankali wai shi ma wai shine ma asalin salafiya saboda ya raina mutane wayo <laughs> eh america ma ga sunan america ma da ake ganin su karshen yanci sun kyarda ba su taɓa bari ba har wannan karan da ta ci ƙura'an ma amma aka je wani vote college ce kowaye college board aka murda zaɓe fa kullun yadda i waslan bi laila wa laila la tuqiru lahu bi zaka wai dr ahmad abubakar gume yace wai shi wai shine asalin salafiya majnunul malikiya kenan shine masu waka suke cewa fa kullun yadda i waslan bi laila walakin la tuqiru lahu bi zaka kowa yana cewa shine saurayin da laila take so kyakkyawar budurwa amma ita kuma ba ta yi da wannan zancen salafiya jama'a ba iddiyayi bane ko mu nan da suna makarantar mu darul hadisi salafiya duk inda ka je a zariya za a ce ai dan salafiya ne inda yan tada ne kai ko mu nan ko dai daiwa mu wannan bai nufin daga cikin mu salafiya ne sai muna yake da ita balantana shi da sai da a bakin malaman mu ya ji kalma Allah ya saka malaya a salafi da alheri ya mushi wani karatu distance learning ya mai bayani akan me salafiya saboda ya ce ƙarya ne babu ma kalma wai albani na din albani wai kira ta ita ma wani mutane saboda son zuciya su dinga faɗa abin da kowa ya san ƙarya ne kowa har yara islamiyya su san wannan ƙarya ne waɗannan zaura wanda suke karatu ma rediyo su ma su san ƙarya ne wallahi Allah ya tsare mu wallahi ya mai mana da aiki baya fa jama'a ya mai ya yi mai da al'umma baya ba kankani ba barnar da ya kawo wallahi ba kankanuwa bace kuma dole a dinkare shi da raddi wallahi dole ne ya mai da kaman farkon wa'azin izala din nan dole ya zama wa'azi kulle yanzu akwai raddi a cikin shi saboda mutane su dawo cikin hayyacin su ya zama ya zama ja'ifa ya zama annoba a cikin al'umma malam yace ah, wa qawlu subhanahu da fadan Allah da yake cewa ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmata wa yakhafuna azaba ulaika ya yad'una su waɗancan da kafirai ke kiransu ya guna ila rabbihimul wasilata su ɗin su ma neman kusanci suke zuwa ga Allah ibnu abbas ya fasara ya ce ula'ika nan da ake nufi isa dan maryama da mahaifiyarsa da uzairu domin waɗannan su ne bayan Allah nagari waɗanda kafirai ke kira waɗannan bayan Allah nagari na so kafirai na neman tsani zuwa gare su su kuma bauta Allah suke wa yarjuna rahmatahu suna neman rahama Allah wa yakhafuna azabahu suna tsoron azaba Allah fa inna ibtigha alwasilati ilayhi abinda ake nufi da neman tsani zuwa ga Allah huwa talabu man yatawassalu bi neman wanda zai kai ka ga Allah ay yatawassalu wa yataqarrabu bihi ila Allah subhanahu zai kusantar da kai ya kai ka zuwa ga Allah sawun kana ala wajhi al-ibadati wa ta'ati wa tisal al-amr kaji ko wannan abin ya zama ibada da da'a da kwatanta umarnin Allah auka kana ala wajhi su'ali lahu ko kuma wani mai ibada ya roƙa maka Allah wal isti'azati bihi ko kuma ka nemi tsarin Allah ragbatan ilaihi fi jalbil manafi'i wa daf'il madar kana kwaɗayin abin da ke wurin Allah dan Allah ya baka alkhairi ya kautan maka da ainihin sharri wa du'a fil qur'an lafazin addu'a a cikin alqur'ani ya tanawalu hadha wa hadha yana dauke da ma'anar bauta Allah ita kanta da kuma roƙon Allah shine hadha wa hadha din misali eh, in yad'una min dunihi illa inasa ga nan me kenan ai in ya abuduna in yad'una min dunihi illa inasan wa in yad'una illa shaytanan maridan kaga wannan me kenan ai in ya abuduna da Allah ya ce misali lahu da'awatul haqq lahu da'awatul haqq walladhina da'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa ka basu da kafai ila al-ma'i da yablugha fahu wannan ko me kenan roko walladhina da'una min dunihi waɗanda suke kiraya koma bayan Allah la yastajibuna ba za su ba su amsa abin da suke amsa musu akwai wannan da yawa alqur'ani eh, la yasamul insanu min du'a'il khair wa in masau sharfa ya usun kanu la yasamu min du'a khair roko din kenan ai la yasamu min su'al khair mutum baya gazawa bai gajiya da roƙon Allah da cewa Allah ya bashi alkhairi yayin da Allah ya goga mashi wani sharri na jarabawa sai da mai ya usun kanu sai da zama ya yanke tsammani daga rama Allah ya mutuke fuska ya zama cikin ya'as da ainihin kunut to wannan ɗabi'a dan adam ce kamar da Allah ya bada labari ya fi kowa sanin adam haka Allah yake wa idza amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibi ko wa idza masa ash-sharru fa zu du'a'in 'arid sai Allah ya kul eh, ma oke wannan daban kenan ko cikin sura an da kul ma yabukum rabbi laula du'a'ukum Allah ba ruwan shi da ku ba dan du'a ukun ba wa qala rabbukum du'uni astajib lakum kaga duwan da ma'anar addu'a kenan addu'a ta roƙon Allah wancan kuma da ma'anar addu'a ta bautawa Allah shine yake cewa lafazin du'a'i a cikin alqur'ani yana zuwa da ma'anar addu'a yana zuwa da ma'anar bautar Allah yace addu'a bi ma'anar ibada aw du'a bi ma'anar mas'ala kaji ai addu'a da ma'anar ibada ko addu'a da ma'anar roƙon Allah wa in kana kullum minhuma yastazimu al-akhar ko da yake kowanne a cikin shi akwai ɗayan a cikin addu'ar ibada akwai roƙo a cikin addu'ar roƙo akwai ibada lakin al-abda qad tanzilu bihin nazila amma bawa wani lokaci wani bala'i na iya auka mishi fa yakunu maqsuduhu uh, talaba hajati sai da zama a lokacin abin da yake nema kawai bukatarsa wa tafrija kurbati da yayi mishi bala'in da yake ciki fa yas'a fi zalika bisu'ali wa tadarru'i sai aiki wajen roƙon Allah da kankantuwa zuwa ga Allah wa in kana zalika min al-ibadati wa ta'a koda ko wannan abin da ya ibada ce da biyayya Allah sun mai kunu fi awwal al-amri qasduhu qasadahu eh, qasduhu husula zalika al-matlub sai zama dai amma asali abin da yake nema wannan bukata mutum ne shiga cikin wata bukata sai tashi ya sallah kaga sallar jinsi ne na ibada amma sai ya zama asalin manufar shiga ga wannan sallar kawai wannan abin da yake so ya samu yanzu na wa bala'in da yake ciki minar rizki yana neman wani arziki wan nasari yana neman wata nasara Allah ya bashi nasara kan wani abokin hamayyarsa ko na abu da yake nema wal afiyata ko lafiya mutlaqan kamar wanda ta dame shi kuma ta shi tana naƙuda sai zo yana sallah cikin dare yana roƙon Allah sai ga a lokacin zuciyar shi ba ta raya mishi ya samu ladan wannan sallah a lahira so yake kawai da ya gama sallar nan yayi addu'a Allah kawai sauke ta lafiya damuwar shi kenan a lokacin ko ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته sannan wannan addu'an da yayi da rankwafawa a gaban Allah yana bude mishi kofar imani da Allah da sanin Allah da kaunar Allah domin idan Allah ya amsa mishi sai ya ji ya ƙara imani cewa lalle Allah yana biyan bukata ya ji ya ƙara kauna Allah irin kaunar da mu'mini suke walladina amanu ashaddu hubban lillah wat tana'um kuma ya ji daɗi bi zikirihi da ambatan Allah wa du'a'i da addu'a da yawa Allah ma yakunu huwa ahabba ilayhi wa azama qadaran indahu min tilka alhajati allati ahmalahu ahmatu sai zan wannan daɗin imanin da wannan ƙarin samun sabatin sai ka ji yafi maka daɗi fiye da buƙatar da Allah ya biya maka haka mumini yake samun kanshi wa hadha min rahmatillahi bi ibadi wannan ya daga cikin rahama da Allah ya bayinsa yasuquhum bil hajati dunyawiyya ilal maqasid al addiniya. ad Allah yana jan bayi ta hanyar bukatunsu na duniya zuwa ga manufa ta can sama ta addini mutum da ya goye addu'a asalin manufa ga wannan addu'ar shine Allah da mishi bukatar shi ta nan ta yanzu yanzu Kama da Allah ya tashi biya mai sai ya ji daɗi daɗin da ya ji sai ya samu ƙarin yaƙinin cewa lalle Allah ke yi don da ya ga kamar abin ba zai yiwu ba an tare an hana abin ya yiwu amma da ya koma zuwa ga Allah ya yi wata bauta ga Allah ya yi azumi ko ya tashi ya sallar dare ya yi addu'a ko kuma cikin watan samun kanshi da ya a cikin abin nan kunci da sarƙaƙiya sai kawai ya yi wata addu'a Allah ka taimake ni ko Allah ka yaye mini sai Allah yaye mai to imanin da zai ji ya ƙara samu da ƙarin ƙauna Allah da ya da Allah da zai samu sai zama ya fi mishi muhimmanci fiye da bukata da Allah ya biya mishi dan tayi wannan bukata za ta tare mishi wani ba a lahira ne inda an bata a lahira amma yanzu an ajjala mai ta a duniya to sai zama wannan karin imanin ya fi mishi falala to wannan falala Allah ne cikin rahamarsa yake buɗe mumini hanyar samun ta dan su samu falahi a lahira su zama abin da suka samu ya fi musu muhimmanci fiye da na duniya malam ya ce wa ƙarya fa'alul abdu ma amara bihi ma umira bihi ibtida'an li ajli al-ibadati wa ta'ati lahu bawa na iya aikata abinda aka umurce shi da shi tun farko na ɗa'a da ibada walima indahu min mahabbatihi wal inabati ilayhi saboda da ke tare da shi na kauna Allah da kuma zuwa ga Allah wa khashyatihi da tsoron Allah wa imtithali amrihi da kwatanta ainihin biyayya Allah wa in ta dhalika yatadammanu husular rizqi wan nasri wal afiya ko da ko wannan ibada tana ɗauke da samuwar arziki da taimakon Allah da lafiya wa gargala ta'ala Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadith allazi rawahu ahlus sunani wa abu dawud wa ghayruhu a cikin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito daga gare shi malami masu as-sunan abu dawud da sauransu suka ruwaito manzo Allah ya ce addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada sun makara ƙaunahu ta'ala sannan sai manzo Allah ya kafa hujja da wannan faɗin Allah da Allah yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qad fassara hadha al ma al bi kila an-naw'ayn kaga manzo Allah ya fassara ainihin wannan hadisi da ayat al da duka abun guda biyu addu'ar ibada da addu'a ta mas'ala ud'uni ai i'buduni ku roƙe ni ma'ana ku bauta mini wa ati'u amri kuma ku mun biyayya astajibu du'aakum sai na amsa muku addu'o'inku kila an ce saluni wadai ma'ana kuma da'uni bi ma'ana saluni u'tikum sai na baku al ma'ana yayi haqqun mala yace dukkan ma'ana guda biyu daidai ce gaskiya ce za mu sarara anan saboda lokaci sai Allah ya kai mu mako na gaba insha Allah sai mu tashi a ainihin gaba da yake cewa fi sahihaini سبحانك wa وبحمدك ashhadu an لا ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu السلام عليكم alaikum الله